da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da gani da muka tsaya yau muna talata bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wanda wannan shi ya dace da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf jiya mun muka kashin aya ta 69 ko 69 za mu shiga cikin aya ta 70 kenan falon majahazahun bi jihazihim na'am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 ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لفارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ماذا تفقدون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا صالحين قالوا فما جزاء قالوا فما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين نعم yake falon majahazahun yayin da ya kimsa musu kayansu ja'ala istiqayata sai sanya wannan abin awon fi rahali akhihi cikin kayan dan uwansa thumma azzana mu'azzinun sannan mai yi kuwa yi kuwa cewa ayyatu hal'iru ya ku karukta innakum lasariqun lalle ku tabbas barayi ne Kalu wa aka aqbalu alaihim wato sai suka fuskanto su suka ce maza tafkiru me kuka rasa ko menene ba ku gani ba shine maza tafkiru kalu sai suwa da suka biyo su sai suka ce nafkiru suwa almalik sa'in sarki ne muka rasa ko jan awon sarki ne muka rasa ko nafkiru suwa almaliki abin awon sarki ne abban mu gani ba waliman ja a bihi himlu ba'ir kuma duk wanda ya zo da shi to yana da kayan raƙumi guda na abinci za a bashi a matsayin tukuci mai maganan da ya wuce mutanen sai ya ce wa ana bihi za'i kuma ni mai lamun cewa ne ga wannan duk wanda zo da wannan suwa almalik din za a bashi kayan rakumi guda kuma ni ne zan lamunce cewa tabbas za a bashi wannan kayan abinci na rakumi daya kalu sai su yawan annabi su suka ce da su tallahi muna rantsuwa da Allah da alimtum tabbas hakika ko kun sani ma jina linus tidatil arziki ba mu zo domin mu yi barna a cikin ƙasa ba wa ma kunna sari kai kuma san mu ba mu kasance barayi ba qalu sai su mutanen suka ce da su ba ma jazaohu to menene sakamakon sa in kuntum sadiqin in ku kasance ko masu gaskiya ne a in kuntum zibi in kun kasance ko makayyata ne abinda kuke da'awar cewa ku ba barayi ne ba kuma jaza'uhu menene sakamakonsa shi wanda ya satan in kuntum kadirin in ku kasance ko makayyata ne wato bi ma'ana aka samu wanda ya satan a cikin ku menene hukuncinsa menene ukubarsa menene sakamakonsa shine kuma jaza'uhu in kuntum kadirin kalu ta yan annabi su suka ce jaza'uhu sa man wujida fi rahlihi duk wanda aka samu shi suwa ulmaliki din a cikin kayan safa huwa jaza'u shi ne ka kazalika najzi zalimin kamar haka ne muke sakayya ga zalimai kamar haka ne muke sakawa zalimai irin wannan hukuma da ake ma wato barawo to da uwa basu manta ba jiya gabar da muka kwana akan ta a wannan kisa ta annabi yusuf alaihi salatu wassalamu shine cewa yan uwan annabi yusuf sun shiga misra a inda mahaifinsa ba su umarni sannan sun ma shiga wurin annabi yusuf da suka shiga wurin annabi yusuf annabi yusuf alaihi salatu wassalamu ya tattar ɗan uwansa zuwa gare shi wanda zama muka ce kamar yadda bayanai daga malamai magabata ya kasance ko suka yi eh, shi ne cewa annabi su alaihi salatu Salamu ya shirya karrama su ne da musu liyafa da mutuntawa sannan ya umarci mai kula da sha'anin baki cewa wayannan mutanen guda goma sha ɗai a tare da musu masauki amma masaukin ya kasance kowane mutum biyu a sa su wuri daya to haka aka tanadi wurin masaukin mutum biyu wata mutum biyu da karshe eh, aka sauke mutum goma sai mutum ɗaya rige shi kaɗai bai da ɗan uwan da za a sauke shi a tare da shi wanda yake shine wannan Benjamin din wannan shi bai annabi dama annabi su alaihi salatu wasallam dama wato ya ce to wannan ɗayan wanda bai samu abokin da za a sauke ta shi ba to shi ya zo nan tare da ni shi ne awa ilaihi akhahu to a lokacin da yake tare da shi dare yi sai suka dinga yin fira suna tattaunawa tambaya da tattauna ta soma gudana tsakanin su da shi da ƙarshe. annabi yusuf alaihi salatu wasalam yake gaya masa cewa ana akuka fala ma bima kanu ya'malu cewa ni da kake gani na tabbas ni ne dan uwanka wato ni ne yusuf kenan da muka ce a cikin wannan magana ya yi abin da usulubi na karfafa magana da shi binyamin din a ransa da tunaninsa yusuf ba shi da rai yusuf ba shi da rai kawai karkeci ya ce mishi to za ka shesa zai masa magana sai ce inni ana a kuka da muka ce akwai eh, addu'ar ta ake da haka guda bici wannan jumla faɗansa kuwa fala tabta iz bima kanu amalu yana min zan bi bima kanu ya'malu kar yi bakin ciki da abin da wayannan 'yan uwan namu suka kasance suna aikatawa wato yana mata ishara da abin da suka kasance suna aikatawa tun a da tunda ya ji tarihin su suka dauki yusuf suka je da shi suka ce kura ta cinye shi ko shi suka zo da rigansa da jini na karya da sauran irin wannan to kuma wanda ya sa annabi su yana da masaniyar cewa wannan mutanen dai su ne musu mu'amalar yan uba irin wanda mu'amalar ce muka ce ba ta dace ba ba ta dace ba kawai abin da ke faruwa gaskiya magana shine idan baban ku yana da adadi na mata aka haifi ku da yawa hakan nan uwa da uwarsa ko wasu da uwarsu can da uwarsu wanda suke uwa da babu shakka sun fi kusanci sun fi kusanci da junansu amma muka ce wannan bayan nufin su kama adawa da kiyayya da yi ma juna zagon kasa wato irin wannan mu'amala su ci gaba da kasancewa tsakanin su da da wai ba uwar su guda wannan bai dace ba ina fatan gadi to wannan shi ne eh, muka ce al-Imam kuma ya ambata cewa a lokacin da hadisi Isa alaihi salatu wassalam yake ma dan uwan nasa wannan bayani to da lamari ya bayyana ga shi dan uwan cewa yanzu tabbas hakika Yusuf ne yake magana da shi kenan Yusuf tabbas bai mutu ba shi saboda ka yaga yanzu annabi su a matsayin sa dan uwansa gashi da ya waye gari a abin da ya waye gari a cikin sa na wannan matsayi mai girman gaske sai ce to ni kan bazan bazan koma ba yace ana la ufariquka ce bazan koma ba bazan rubu da kai ba sai da su a can san yadda za su yi su koma can wajen mahaifin mu amma ni bazan koma ba to shi ne annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya ce shi a ba haka ya kamata a yi ba kawai ka natsu abinda zai faruwa zai yi wata dabara ne ibara ita ce dai da farko karka sake ka nuna ma yan uwanka ko yan uwanmu cewa ni ne yusuf karka sake ka nuna musu wannan sannan ni zai wata dabara ta yadda zan saka kaya a cikin kayanka sai kun daga sai in jingina maka abin da ba za a yabe shi ba to wani zai bani daman sai a dawo da kai sai ka zauna tare da ni sai da su ba za su gane me ke faruwa ba to sai binyamin ya su da cewa to babu damuwa sai a yi haka akwai muka ce wani bayani daga malaman tafsiri da suke cewa shi saka kaya wannan suwa alman din kenan a cikin kayan binyamin ya faru ne ba tare da sanin shi binyamin ba ne ma'ana wallahu alam kamar annabi ya ce mishi akwai dabarar da zan yi wanda za ta baka daman ka zauna tare da ni amma bai gaya masa me zai ba ina fatan gane bai gaya masa cewa sikayaci zai sawa cikin kayan shi ba to wani akwai malaman tarihi da suka tafi akan wannan wallahu alam to shine sai ke cewa falamma jahazahum bi jihazihim yayin da tanada musu kayayyakin su aka auna musu abinci da komai da komai aka cika musu sai ci ja'alar sika ya tafi rahali akhihi sai saka wannan suwa shi ne sai kaya ko mudu na awon ya saka shi fi rahali akhihi cikin kayan ɗan'uwansa kun gane ko rahal muka ce yabi ne na rihali rahal shi ne wi'a a yayin da rihal ne audiya wato kayayyakin su ke kenan wa'annan buhuwan nasu da ake saka musu abinci ah, alibamu sirri da alibamu kasa da aroto daga da dukkanin su suka ce ah, dama a shikaya da asuwa duk abu guda ne a shikaya wasuwa shay'un wahid wa huwa ina'un kana yusufu shirabu bihi wa yakilu at'ama bihi aidan cewa da astikaya da asuwa shay'un wahidun abu guda ne abin nufi da kaji ce astikaya shine suwa da kaji ce suwa shine astikaya da suka ce wa huwa wani shi wani kamar ka ce kwano ne ko wani sa'i ne ko wani koko ne kana yusufu ya shirbu bihi da yusuf alaihi salatu wasalam ya kasance yana amfani da shi wajen shan abin sha wai yakilu ta'ama bihi aiza kuma yana awon abinci da shi wanda shi da abin da karatu daga al-Imam Siddi da al-Imam Qatada da sauran malamai da su al-Hasan al su eh, wasu malamai da suka ce eh, shi wanda kaya ko suwa asalinta eh, na maliku misri ina fatan gani na shi babban sarkin ne shi ne yake amfani da shi yanzu lokacin da aka fawwada ma annabi yusuf alaikin salatu salamu wannan aiki na khaza'in al'arbi to sai aka bashi wannan sifaya ko suwa ya zama da hannunsa saboda ya rika yin aure shi amma al'adun na shi sarkin ne kuma da shi yake shan abin sha haka wasu malamai suka ce to amma shi wannan sifaya ko suwa cewa da ne aka yi shi da na zinari ne ko na azurfa ne ko na zabarjan ne ita wannan wani abu ne da za ka samu a littafin tafsiri ana bari almimu jalar siƙaya ta fi rahali a kai kun gane ko da haka lokacin da wannan kimtsa musu kaya ya kammala ya kammala sannan annabi su ya yi dabarar da yi ta sanya wannan siƙaya fi rahali a kai shi ke na kawai sai ya ba da izini cewa an sallame su an gama musu aikin su kawai halar su ke na sai su wuce to bayan sun wuce ne sai annabi su alaihi salatu wasalam ya bayyana da cewa aikowa babu suwa ba a ga suwa ba wato ba ga kaya ba bayan sun riga sun bar wurin sun kama hanya to daga nan ne wato sai mutane suka shiga tunanin cewa aka yi suwa almaliki ya bace gina ina fata gani tunan take sai wasu suka bi su ne fata Allah sun ma'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum da sariqu wato gina lokacin da annabi su alaihi salatu wassalam ya bayyana da cewa ba a ga kaya ba kaya ba ta nan to sai mutane suke yi masa aiki masu hidima nan take sai suka gaggawa suna ta neman ina kan cika ya ta ba ganta ba to nan take sai aka samu wasu gungun mutane suka bi yan uwa annabi yusuf ganin cewa yanzu su ne kusan la'alla su ne mutane na karshe da suka daga kenan ko yawwa don aka sai aka bi su da tuhumar cewa la'alla su suka dauke wannan sai kaya din su suka ɗauki suwa almalik. don haka ke dan shi mu'azzin din wanda ke yin kuwa ya bi su tare da shi kuma a su gungun mutane siyakin kistar za ka gane cewa ba mu'azzin ne kawai bi su ba ba mai yi kuwa ne kawai bi su ba amma shi mai yi kuwa ya bi su sannan tare da shi a su gungun jama'a na mutanen da suke wa annabi yusuf alaihi salatu wasalam hijima to da suka bi su shine sai suka kwala musu kira da cewa ayyatu hal'iru innakum lasariqun lalle ku wanda karuka ya ku wanda karuka lalle ku barayi ne ah, yawa daga cikin malamai suka ce sun ce musu ayyatu hal'iru innakum lasariqun saboda tuhumar da ta karfafa gare su cewa su suka dauki suwa almalik ko su kaya amma ba annabi su ne ya ce su ce musu barayi ba wato abin suka gaya musu na cewa ayyatu halibu innakum lasalihun ba sun faɗi wanda ne karkashin umarnin annabi yusuf ba ina fatan gani kawai sun faɗi wanda ne muka ce saboda tuhuma ta karfafa a cikin zukatansa cewa yan annabi yusuf suka dauki su al-malik yanzu suka gaya musu wannan kalma mai nauyi kun gani ko cewa thumma azzana mu'azzinu ai thumma nada munajin sai mai yekuwa yekuwa wani muka ce tare shi akwai mutane jiyawa da suka biyo shi ya ce ayyatu al-iru innakum lasariqun kun gani ko to yanzu suka ji wannan kalma mai nauyi nan take sai suka juyo shine ce qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun kalu sai suka ce wa aqbalu alaihi suka fuskanto gare su ma za tafkilu ko kuka rasa ko me ya bace muku shine ma za tafkilu kun gane ko a cikin wannan jumla qalu wa aqbalu alaihim ma za tafkilun malamai suka ce akwai takadimi da ta'khiri a ciki abinda ke asalin jumla shine wato da aka ce ayyatu al-iru innakum lasariqun takadirin da ce shine aqbalu alaihim wa qalu ma za tafqidu aqbalu alaihim wa qalu ma za tafqidu saboda kan suka ji sautin sai suka juyo suka fuskanto masu magana shine wa aqbalu alaihim wa qalu sun tace da su ma za tafqidu ni ko karasa ko me aka dauke muku ko me bace muku ne, har za har za ku dube muku ce mun mu ina fatan gani to wannan shi ne ah, don haka nan take su kuma wani mutane da suke wance tuhuma zuwa ga 'yan annabi su kalu sai suka ce n'a da suwa al ko haka da suka ba su ba to a nan wurin kafin an da suwa inda mutane suka bai wa 'yan annabi su da suka ce musu ma za ta fi malamai suka ce wallahu a'lam akwai abin lura a cikin irin abin da 'yan wa biyu su suka gaya musu na cewa ma za ta fi mai kuka rasa ko mai ya bace muku abin lura a nan shi ne su 'yan wa biyu su da aka ce musu in na innakum ko? ba su ce ma za na, su ce mai muka sata ko gani ba an ce kai barawo ne ka ce to mi na safa ko wannan wala Allah shi ne ma ya tabadaru ila zihni ko to amma kaga ba su haɗe haka ba abinda kai suka ce ma za ta fidun me ya ɓace muku ko me ku karasa ba su ce ma za su rafina ba saboda su suna da jazman da itikadin tabbacin ba su saka ba kuma su wa barayi ne ba saboda kuma su ko danganta saka da kansu ba kawai dai abin suke cewa ni kuka rasa ni ke na haku kai gamu da wannan mummunan kalma amma ba su ce muka sata ba da suka ce muka sata ke na akwai idan sun taba yin a kila sun taba yin sata yanzu ne ba su yi ba amma ba su ko jingina sata gare su ba kawai tambayi su kai ma za ta sai duhu kun gane ko to shine sai su wanda mutane suka ce eh, Allah ta'ala yake ba labarin sai ce kalu sai suka ce su mutane kenan wasu fitar da almu'azzin suka ce nasidu suwa almalik yi wajen tsikaya ta sarki ko wannan kokon ko mudu na sarki ne ba mu gani ba ko shi muka rasa saboda ka ne bacci don haka muna tuhuma ku kenan ko muna tuhuma ku ina fata kun gani ah, saboda kamar da muke cewa sai kullum da cewa kamar da wadi a cikin bayani cewa shi wani almu'azzin din ba shi kadai ne ba mun ce shi ya bi su tare da shi kuma akwai su ne mutane a tare da shi shi yasa a labarin Allah ta'ala ce kalu ba ce kala ba don amma shi ba shi kadai ne ba kuma ce nasidu ba ce aqidu ba naqtil suwa al-malik kun gane ko Wani shi ke gwada ba shi kadai bane akwai mutane tare da shi sannan suka ce da su wali man ja'a bihi him ba'ir kun gane ko wali man ja'a bihi kuma duk wanda ya zo da wannan suwa al-malik da ya bace ko aka sace shi to shi na da lada ko tukunci na himlu ba'ir wato kayan raƙumi idan ka ce himlu ba'ir shi ne lodi ko ka ce kaya wanda ake tsora ba raƙumi guda na abinci shi za a bashi a matsayin tukuci ko ujura wani man ja a bisuwa ilmali ke ujuratun wahe himlu ba'ir ina fatan gani su wanda zuwa wannan sa'i ko mudu na sarki to za a bashi kayan raƙumi guda a matsayin ladan aikinsa to shi mai magana da su wala'alla shi ne mu'azzin kenan ko sai ce wa ana bihi za'im wa ana bihi za'im yace kuma ni bihi da wannan cewa za a ba shi kayan rakumi guda wanda zo da kayan a wannan kokon za'imun ni mai lamun ni ne wa ana bihi za'im wato ni mai lamun cewa ne bihi da ganin cewa an cika masa ladan aikinsa an ba shi kayan rakumi guda ɗin kamar da aka shata a matsayin ujura ga duwan da ya kawo su almali Wani man liman ja'a bihi himlu wa ana bihi za'in kuma ni ne ni kafil ne kun gane ko ni na dauke baman cewa duk wanda ya kawo wannan su almali za a bashi kayan kuma guda ni ne zan tsaya sai an bashi lalafin gane za'im ko shi ne kafil ko zamin wato ma nan ba shugaba ba kun gane wa da bihi da'im wato ni mai cewa ne ni ne kafir ga cewa sai an bashi wannan kayan rakumi guda a matsayin ladan aikinsa to wannan shine abin da suka gaya masa suka gaya musu wali man ja'a bi himmi ba'in wa ana bihi da'im a nan wurin game da wannan maqta'i eh, fada Allah ta'ala wa liman ja'a bi himmi ba'i wa ana bihi da'im da qur'ani hakaito mana cewa wani abin ya faru a zamanin annabi yusuf alaihi salatu wassalamu eh, malamai suke cewa wannan hujja ce da dalili mai gwada cewa a lokacin annabi yusuf alaihi salatu wassalam kenan akwai wannan abin da aka sani a cikin fikihu cikin fikihu mai suna ju'ul al-ju'ul a lokacin kuma da ce mishi al-ju'ala al-ju'ul aw al-ju'ala fil islami kamar da aka sani ne kamar yanzu a ce da kai akuya ka tafaci ko babur ɗinka ko wani abin da ya da aka ala kulli halin sai ka ce duk wanda ya gano mai akuyan nan zan ba shi kaza duk wanda ya gano mai babur ɗina zan ba shi kaza kawai sai kai wannan sanarwa shi ke na mutane sai wanda Allah ba za a gina ko yawwa yi wanda ya zo da shi shi kuma ya cancanta ka bashi wannan abin da kace za ka bashi wani shi ake ce da shi aljuala ko aljuudi aljuudi ina fatan gani yanzu wannan kun ga in kullum da nasi na babu shakka tabbatar da wannan ko ai suwa almaliki ne ya salwanta a zahiri ko to kuma waɗanda suke neman suwa almaliki din su suka ce wali man ja'a bihi himlu ba'ir duk wanda ya zo da shi za a bashi himlu ba'ir a matsayin tukucin sa to kaga wannan shine juhudi gaskiya shine juhudi a cikin cikin musulunci ah, bayan wannan nasi da qur'ani ya hakaito mana ah, cewa wannan ya tabbata cikin zamanin annabi yusuf alaihi salatu wa salam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin abin da aka yi ma annabi wahayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa akwai nasoshi da suke tabbatar da wannan matsala ta aljul ko aljuala daga cikin malamai suka ce akwai hadisin sal as-salbu fil jihad as-salbu kamar da ake fasa shi ne tuba wanda yan wasu san shi a babin jihad hadisai jiha suka tabbatar da wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan aka fita wurin yaki ko za a je wurin yaki sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kasala qatilan wa lahu bayyinatun falahu salbu man kasala qatilan wa lahu bayyinatun fa lahu salbu to dukkan wani mutum da ya kashe wani kafiri a wannan jihadi da za mu je ko muke fuskanta wa lahu bayyinatun kuma yana da shaida akan cewa shi ya kashe wani to fa lahu salbu na da salbu na shi wato yau ana duk abin da ke jikin wannan kafirin na shi ne shi ba ya cikin gani ba to kai wani shine ladan da aka bashi ko akan yayi mishi wani aiki na musamman ba sa kuma da wannan eh yawa duk wanda ya kashe kafiri aka samu shaida akan cewa wani shi ya kashe wani to duk abin da aka iske jikin kafirin takobinsa da kudinsa da guzurinsa da waye duk shi wannan musulmin da ya kashe shi a dashi wannan malamai suka ce annabi ya faɗi wannan ne a babin juhuli ko ju'ala akwai hadisin abu musa al-ash'ari da imamu bukhari ya rawaito shi sauran malaman sunna hadisi mashahuri na ruqyatul ladik ruqyatul ladik wato yin ruqya ga ga wannan shugaban wani hayyi min al-arab ko hayyi min ahya al-arab da da wani abu ya ciza akwai wasu gungun sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka yi tafiya sai suka je wani kauye daga cikin kauyukan larabawa sai suka nemi su ba su masauki to sai su larabar nan suka ce ba za su soke su ba suka ƙi soke su sai suka kyale su suka je wajen garin suka samu wani wuri suka zauna ana cikin haka shi shugaban wannan ƙauyen kawai sai wani abu mai cizo ya cije shi maciji ne ko kuna ma ne ko da mai ne dai wani abu ne mai ladar da ya cije shi suka yi don abin da suke yi don ya samu sauki ko ya warke abin bai samu ba ya kata warkewa to sai wasu daga cikin suka ce a kun ga akwai su baki ko da suka zo nan dazufa da suka nemo sauke su ba mu sauke su ba amma ga an fahimci suna can wajen gari akwai inda suka sauke kansu da ce a je wajen su a tambaya ko akwai wanda ya iya rukuya a cikin su sai suka je wajen suka ba su labarin cewa ah, shugabansu ne ga shi ga shi wani abinci za a yi da za a yi da iya warkewa ba ko akwai wanda ya iya rukuya a cikinsu wanda ga cikin ya ce ya iya ya ce ya iya za a yi masa rukuya ya ce amma ba zai masa rukuya ba sai kun sanya mana ju'uli kun gane ko da nassin hadisin kamar da zuciyar sahih bukhari yace la naf'alu hatta taj'alu lana ju'la la naf'alu yace ba za mu masa rukuya ba hatta taj'alu lana ju'la sai ku sai mana ju'li ku gaya mana me za ku ba mu in muka masa rukuya wai warki kun gani saboda haka sai su wayannan mutanen suka saka musu ju'li wani adadi na tumaki suka ce to ga adadin tunkiya kaza ko tumaki kaza idan kuka yi masa roƙo ya warke to ya zama naku sai dai daga cikin sahabban nan ya ce to shi sai da kabarin ya matso ya matso kawai sai karanta masa fatiha fatiha wannan da kasan da ya taimasa ya shi ke nan yana tawada masa kamar ciran kaya kawai sai tashi wani kun gane ko shi ke ne warki hadisin ya zo a cikin sa nassan ya ce yace wa awfawhum ju'lahum wa awfawhum ju'lahum sai suka cika musu wannan ji'ulin da suka sanya musu wato ba saba alƙawari ba yana warkewa suka ce to shikenan tumakin nan da muka samu ko ju'uli shikenan sun zama naku kun gane ko to shikenan sun sabai suka dauki wannan tumakin suka rike suka ce amma ba za mu yi amfani da su ba sai mun zo madina mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faru idan ya halatta mana sai mu yi amfani da su to suka suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ce da su khuduha wadribu li ma'akum bisahmin tace ai ku kazi abin ku ku rike tumakin sannan wadribu li ma'akum bisahmin yace ni ma ku sanya mani rabuwa cikin wannan tumakin ku raba da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi ke gwada ruqya idan mutum yi ta aka sa masa juhuli kaga ya halatta kenan to ba ba ruqya kawai ba duk abin da za a yi a saka maka juli to ya halatta kun gane ko to wannan dai shine abin da ke cikin wani man ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'in to yanzu bayan wannan haiwar wannan tattaunawa da ake yi tsakanin ah, yan uwan annabi yusuf da ake tuhuma da sata da wanda suka biyo su karkashin jagorancin almu'azzin tattauna da ake tsakanin su sai ta ci gaba kadu sai su yan uwan annabi yusuf suka ce suna mai da martani suna cewa sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah laqad alimtum ma jina linusila fil ardi ku innan kun sani tabbas ba mu zo don mu yi barna a cikin ƙasa ba wa ma kunna sari kai kuma san mu ba mu kasance barayi ba wa ma kunna sarikai ba mu kasance barayi ba na ma ba su yi wa ma sarak na ba sai suka ce wa ma kunna sari kai kun gane ko to a cikin faɗansu cewa tallahi laqad alimtum ma ji'ina ma ji'ina li da fil ardi wa ma kunna sariqina Sheikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah عبد الرحمن ناصر السيدي رحمه الله هيك شيء وتفسير ولعلهم قالوا لهم هذا الكلام لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض الى لأنهم رأوا تصرفاتهم خلال مكثهم معهم وليست هذه المرة أول مجيئهم يقول لعل سوف أقول سؤالنا مغانا دي سبودا لأنهم رأوا تصرفاتهم خلال مكثهم معهم سبودا الزمن دسكي تارد سوء can wurin annabi su ai sun lura da yadda yanayin su yake da tasarrufin su da ɗabi'un su duk sun lura da wannan sannan wale su hadhihi yi marra awwal maji'ihim wannan ba shi ne farkon zakon sun nisra a ah, in suna sa kakan, kan aida ya kamata su yi tada sun gara farko in su barayi saboda ka sun ga tasarrufin su a karon zakon su na farko ba abin da ya faru zakon su na biyu ma sun yan daɗi a nan su yi tasarrufi ba ga wani mummunan dabi'a ta rusu ya za a dangana musu kafakin shi yasa suka ce laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ardi wa ma kunna sariqin ku da kan kun san haka alhaji ibn kathir rahimahullah shi kuma abin da ke cewa shi ne, sun gaya musu wannan ne ce li an na li'annahum shahadu minhum siratan hasana ce sun gaya musu wannan magana ne gaba gadi li'annahum shahadu minhum siratan hasana saboda su wayannan mutanen ma'aikatan annabi Yusuf da suka biyo su tabbas sun ga kyakkyawar ɗabi'a da tarihi mai kyau a tattalin da mutanen da yawan da su ba su ga wani abu wai eh, mai muni tattalin da su ba shi yasa suka ce da alimtu kun sani babu wani abin da yake gwada cewa mutanen banzani zama mu da ku za ka bayyana a ce mu barayi da alimtu ma jina lil mufsidina da ardi wa ma kunna sariqin to dai da lamarin da yake malamai suka ce a cikin wannan ibara ta su lakada alimin sun ma je ina ne tafi da fil ardi wa ma kunna sariqina shi ma akwai takidi ka karfa akwai takidi ka karfa cikin wannan magana yanzu abu na farko da yake gwada maka karfin wannan zancen nasu shi ne rantsuwa Kalu tallahi tallahi ba rantsuwa da Allah ba kaga wannan ai ba za ka nace da Allah in za ka wani bayani ba sai in kana saka karfa ba mi shi zancen naka ko ba kwani ba sana cikin cewa laqad alimtum ga lamun da qad ko la sannan qad laqad alimtum ma ji'ina li nufsida da ard sannan ƙarshen jumlar wa ma kunna sariqin kun gane ko wa ma kunna sariqin suka ce wannan jumla tana cike da ƙarfin kwarai da gaske sama da a ce da kai wa ma taratna ba mu sata ba kun gane ko to wannan shi ne sannan tana da ƙarfi sama da kashe da cewa misali ma na hannun sariko ko ma na hannun sariƙi ma na hannun sariƙi dukkan wannan jula na cewa ma kunna sariƙi ta fi duwancin ƙarfi wato gaba ɗaya san ba mu taɓa zama ba mu a tarihin ba mu taɓa tsata ba ba ɗabi'ar mace ba ake mushe ba shi ne makunna sarikai to kaga kenan ne sun kore dukkan wata tuhuma kenan daga mi daga gare su tallahi kada alimtum ma bina lil nusri fil ardi wa ma kunna sariqin to har yanzu su mutanen dai basu rabu da su ba har yanzu duk da wannan kokarin barantar da kansu da suka yi da irin wannan jumla ka karfa mutanen su rabu da su ba kalu saboda ka sai su mutanen suka ce da su yanzu mun ji zancen ku ba ku zo zo ku ɓarna a cikin kasa ba mun san da haka sannan ku ba ɓarayi wani to amma duk da haka fama jaza'uhu in kuntum kadhibin fama jaza'uhu in kuntum mini ne sakamakon ci barawon in kuntum kazibi ne kun kasance kuma kai yi bi ma'ana yanzu ne sakamakon wanda ya sata ɗin nan da za a ganshi a cikin ku da bincike zai da za a binciken kwakwaf sai ya tabbata duk ne da kuke karyari? karya ne duk ne da kuke hudu karyari ne ya zama cewa an gaba rawon nan a cikin ku to kuma ji za ku kenan menene sakamakon ta in kuntum kadibi in ku kasance ku masu karyari ne a zancen ku ina fatan kun gani su ka mu shiga jumlar da ta gaba wacce take tana da yan shaliya kadan dan wani ku fahimci cewa ai yanzu su wayan mutane ba wani mulki a tare da su ko baki ne kawai suka shigo gari ko ba haka ba amma mulki kan yana hannun maliku misra ko kace hannun al-aziz shine annabi isa alaihi salatu wassalam ka mutumin da ya sata kam ko kace kace da ni ake tuhumar sa da sata ina ma'ana a ce mishi ne ya sakamakon barawo ba ku gane ba ko a aika kamata ya kamo shi a sai da shi wurin mai hukunci ya masa yau wa shi za ce kai ya hukunci barawo ba kun gane amma kun ga abin da suka yi musu shine fa ma jaza'uhu in kuntum kadibin ku ga mana menene hukuncin barawo idan ya tabbata kuma kai kani me zai ba barawo kun gane muka ce al'asul ba haka ya kamata abin ya zama ba kamata kawai sun yi laifi a kamo su a kai su ga hukuma abi a hukunta su ba bukata a tambayi su mai hukuncin wanda ya sata kun gani to amma akwai hikimar da ta sa aka yi musu wannan tambaya kamar da za mu gani kun gani ko hikimar wallahu alam ita ce wato eh, eh, eh, abin ya wato ka ce yana kunshe ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ma annabi su wannan dabara ne kuma da kaddara ubangiji mutane suka bi wannan uslubi saboda annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ya cima wani fassa manufarsa ta rike dan uwansa ne a tare da shi ya bar 'yan uwan nasa su koma Falastin dan haka sai zama cewa sun so annabi Yusuf a tsarin sarkin Misra suna da hukuncin marawai suna da hukuncin da ake rawar yan kama shi na kasa sannan su can iyalan annabi yaqub a shari'ar katansu annabi ibrahim kenan su ma suna da hukuncin da ake maɓarawo in ya saka kun gane yanzu annabi su alaihi salatu wassalamu da yake mata ubangiji da zai amfani da ka'idar da ah, ta shafi wato ainihin hukuncin barawo a misra ba zai samu damar rike dan uwansa ba zai samu damar rike dan uwansa domin hukuncin barawo a wannan lokaci a misra shine idan kama barawo kawai za a kama shi ne sai a doke shi a buge shi sosai in aka buge shi idan wannan ya sata kun gani to sai ce ya ba da kuɗin wannan dabul da ya fai saman masro shi ne hukuncin sa kawai shikenan a buge shi sannan abin da ya sata ta ce ya biya dabul ɗin kudin sa shikenan an gama shi amma abin da sunna ko shari'a na ali ko wanda suka gada ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine idan aka kama farawo kun gani to yanzu sai a sai a kamo shi da shi da abin da ya sata sai a miƙa shi hannun mai kaya da ɓarawon da kayan da ya sata duka sai a dawo da su hannun shi ainihin mai kayan ɓarawon zai zauna a wurin mai kayan tsawon shekara ɗaya na bauta kun gani in yi shekara ɗaya na bauta shi ke nan hukunci ya ƙari sa salame shi wannan shine hukuncin ɓarawo a wurin ahli yaqub wanda muka ce shari'a ce malamai suka ce da suka gaje ta a wurin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yanzu kun ga in kun gane wannan bayani annabi su plan din sa shine dan uwan nasa ya dawo wurin sa su dan uwan su mi su tafi yanzu in yace yayi amfani da shari'ar misra haka ne ba za ta samu ba domin kawai binamin za a dake shi a ce biya kuɗin suwa almaliki su nawa so biyu shikenan an salimi shi amma yanzu idan ya zama cewa su an lizimta musu cewa a wurin ku menene hukuncin barawo a sanin ku suka yi bayanin wannan bayani da nake cewa shine hukuncin shine barawon za a kamo shi da abin da ya sata a miƙa ma wanda ya sata sannan ya zauna wurin yana bauta tsawon shekara daya yanzu kenan za a kawo bilyamilu a matsayin kenan a zahiri wanda ya sata sai a miƙa shi ga annabi so sai ya zauna wurin shekara nawa shekara ɗaya shi kenan a sallame shi ke kaga wannan ya ba da daman ya dawo hannun annabi yusu wato a cikin hikima lalla kun gane wannan to shi wannan ina son shi da ku shine hikimar da yasa su mutane suka ce fama jaza'uhu in kuntum kadidi suka nemi su saurari su kan su ga musu menene hukuncin barawo a wurin su inda za a samu barawo a cikin su ya zama cewa su makaryata ne kun gane wannan da kyau to sai suka mai da martani za su wada an san ne hukunci barau kalu sai suka ce da shi da su da mu'azzin da wanda suke tare su mutane yan wani yusuf suka ce da su shine kalu suka ce jaza'uhu sakamakon sa man wuji da fi rahadi wanda aka samu shi suwa almaliki din a cikin kayansa fa huwa jaza'u shine sakamakon sa kalu jaza'uhu man wuji da fi rahadi fa huwa jaza'uhu sakamakonsa wanda aka samu suwa almaliki din a cikin kayansa fa huwa jaza'uhu shi ne sakamakonsa to ne ce wannan jumla a zahiri tana da iskaliya domin har yanzu kaga magana kamar ba ta yi sosai ba gaskiya magana jaza'uhu man wujida fi rahli fa huwa jaza'uhu to mike nan a magana kamar ba ta yi sosai ba kun gani ke zo bayani da na yi muku al al bazawi rahimahullah tafsirin sa da ya zo fassara wannan kalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu sai yace ai fasariqu jaza'uhu an yuslama as-sariqu bi sariqatihi ila al-masruq minhu yace shi barawo abinda ke sakamakon sa shine a shi da abinda ya satan zuwa ga wanda ya masaka kun gane ko fa yastariquhu ko fa yastariquhu kenan sanatan sai ya bautar da shi tsawon shekara daya wa kana zalika sunata sunnata Aliyahu. yaqub wannan shine sunna ko shari'ar mutanen annabi yaqub da malamai suka ce sun gaje ta ne wurin kakansu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fi hukumin tsari a cikin hukuncin barawo sai al-imam al ce wa kana hukumu wa kana hukumu maliki misra fisarikai ce amma abinda hukuncin sarkin misra game da wanda ya tata an yi zuraba sariku shi ne sai a ba barawo kashi a yarinmu na sakwato an yi zuraba sariku a dake shi a ba shi kashi sannan wayar zurama ko wayar zurumu zai kimatil masro sannan sai ya biya linki biyu na kimar abin da ya sata wanda shine hukuncin ɓarawo a misra kaga shan wanda wancan ko sai ce fara da yusufu an yi hadisa a kahu don haka nabi su ya bukaci ya san ɗan uwansa inda hu a wurinsa da hukuma ilayhim don haka sai ɗauki hukuncin ya mai da shi zuwa gare su don a yi musu irin wanda ya dace wanda suka sani ba na misra ba min hafsihi indahu ala hukumihi kun gane ko ko kuma da ya zama kana kenan min hafsihi hu ala hukumihim saboda shi annabi sun ya samu daman tsari dan uwansa a wurin sa ala hukumihim akan hukuncin ɗan uwansu ba hukuncin misra ba la ala hukum misra ko to wannan shine kuma annabi su duka wannan eh, abu ne wanda ya kasance sananne gare shi ya san dai yadda al'amari yake a misra domin shi ba ke ne ko shugaba ne ba sai ka tambayi wannan ba sannan ya san abin da ke faruwa a cikin kasarsu kun gane wannan magana da kyau to al-imamul qurtubi shi kuma bai na in faɗi abinda malamai suka ce don wala alla bayanin jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu ya fito sarari al-imamul qurtubi shi abinda ke cewa cikin wannan jumla wadan Allah ta'ala jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu yace akwai abinda aka shati takadirin jumlar shine jaza'uhu isti'badu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu ai hadha jaza'u wato al-imam yake cewa jaza'uhu abinda ke sakamakon sa isti'badu sai ka kaddara wannan wannan ibara ko wannan lafazin jaza'uhu sakamakon shi barawon isti'badu man wujida fi rahli shine a bautar da wanda duk aka samu shi suwa almaliki din fi rahali cikin kayansa kenan ibadu shi zaka kaddarawa abin abinda ke sakamakon farawon shi shine a bautar da man da fi rahali wanda aka samu shi suwa almaliki din a cikin kayansa fa huwa jaza'uhu shine sakamakon sa yace ai hadha jaza'u wannan shine sakamakon sa abinda suke ga musu kaga da wannan sai ga ma'anar ta dan fito sarari kila kun gane ko ku gane wai mu kyale wannan in bai fito sai ba shaukani muhammad bin ali shaukani rahimahullah ya nakalto shi kuma daga al-imamu az-zujaj zance khulasan sa shine kamar haka shi kuma abin da ke cewa shine ad-damiru fi fi fi fama jazaa'uhu yace damirin wakilin suna a cikin wato fama jazaa'uhu wato shi sai da koma baya a cikin jumlar mutanen can masu tambaya da Allah ce fa ma jaza'uhu in kuntum kadibin to zamirin nan na fa ma jaza'uhu yace a'idun ila suwa'il malik yana kuma wani ga wani kokon sarki auli tariki ko yana komawa ga shi farawa don haka fa ma jaza'uhu menene sakamakon kenan wanda ya saci kokon sarki don haka ce a takadiru abinda ke za ka dara wannan juna shine fa ma jaza'u sarqati suwa'i indakum menene sakamakon satan sa'in sarki a wurin ku gaya mana au fa ma jaza'u sariqi indakum ko kuma a ku gaya mana menene sakamakon fara'au ko wanda za a yi masa indakum a wurin ko a kasar ku yake mu fara'au sai ce wa qauluhum su kuma faɗan yan wa'an nabi su suka ga musu suka ce jaza'uhu man wujida fi rahihi fa huwa jaza'uhu yace takadirin sa shi kuma shine jaza'u tariqati suwa'il maliki aw jaza'u tariqi akhadhu tariqi wa ibaduhu abinda aka sakamakon satan sa'in sarki ko abinda ke sakamakon farawo shine akhzuhu a rike shi ko kace akhadhu tariqi shine a rike barawon wasu ibadu a mai da shi bawa kun gani wannan man wujida fi rahalihi don haka duk wanda aka samu wannan sa'in a cikin kayan safuwa huwa jaza'uhu shine sakamakon sa kun gane to wannan shi kuma shi ne abinda shi a shaukani rahimahullah ya ambata amma ya kalto shi ga al-Imam bari mu kai karshe lokaci yayi akwai azama shari shi ma babu malamin lokaci kamar da kuka sani mai al a cikin tafsirin sana al shi kuma ga abinda da yake cewa shi ma da ya bayani ya je dawo sai ya ce ita wannan jumla jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu sai ce akwai abin da aka shafe cikin sa kamar dai yadda muka kaddara a baya amma shi abin da ya kaddara shine kamar haka shi shaukani ya eh, sunansa muhammad eh, eh az-zamakhshari kun gane ko az-zamakhshari shi abin da yake cewa shine yace jaza'uhu ai jaza'u sarqati suwa'il maliki wato da aka da suka ce jaza'uhu wato shi dake abin guntu guntu ne na fassarawa yace jaza'uhu da suka ce jaza'uhu ai jaza'u tarikati suwa ko suwa ilmali sakamakon satan sa'in sarki man wujida fi rahlihi da suka ce man wujida fi rahlihi sai ce ai akhadhu wasti'badu man wujida fi rahlihi saboda ka suka kaddara akhadhu ibadu man da fi sahbi kawai daga jaza'uhu yana nuni abinda aka sakamakon satan wannan kokon na sarki ko sayan sarki wasu ibadu man da fi shi ne a kyali kuma a bautar da wanda aka samu wannan kokon a hannunsa ko a cikin kayansa kun gani ko man wujida fi ya yace yana man da suwa fi aiki wanda aka samu wannan sa'in da sarki a cikin kayansa sai ce fa huwa jaza'uhu yace ce al-jumla ziyadatu ya ce to ita wannan jumla ce da kai fa huwa jaza'uhu ce kamar karfafa maganar da akai kun gane ko to wannan shine abin da suka faɗa abin nufi da cikin wannan duka bayanin an tambaye su su faɗi hukuncin barawo a wurinsu saboda a ya zama hukuncin da za su faɗa shi za a tabbakawa shi za a yautar to shine suke cewa abinda aka sakamakon shi barawo shine jaza'uhu kun gane ko shine isti'badu man wulida fi rahlihi abautar da wanda aka samu kayan a hannunsa ko kuma akhdhu wasti'badu man wulida fi rahlihi shine a kame a rike sannan kuma abautar da wanda aka samu wannan kayan a hannunsa fa huwa shi shine sakamakonsa wanda muka ce aiwatar da wannan shi zai baiwa annabi yusuf daman ya rike binyamin a hannunsa kenan ko gane ba ba za a doke shi a ce ya biya ba sai a rike shi shi kenan da sunan eh, wannan filan kenan da aka yi shi kenan to aka yi Allah ta'ala ya ce ka zalika da zalimi kamar haka ne muke sakayya wa azzalimai haka ake sakayya ga azzalimai wato wanda suke barayi ne za ka barayi ya zama su azzalumai ne kenan Allah ya kiyaye don haka saka babu shakka zalunci ce